التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله تفسير التوحيد وتفسر أبن أجنبي التوحيد wa shahadati an la ilaha illallah da kuma fassarar shahadatu an la ilaha illallah amma bai nau kenan ne amma a rubuta na gaskiya abu ɗaya ne domin at-tauhid shine shahadatu an la ilaha illallah kuma shahadatu an la ilaha illallah ita ce tauhid da haka suka ce mun bab ababai ne guda biyu kawai aka yi repeatedly. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أولئك الذين يدعون waɗanda masu shirka suke roƙonsu suke kiransu suke bauta musu yabtaguna ila rabbihim alwasila su da kansu suna neman kusanci zuwa wurin Allah ayyuhum aqrab dan haka wannan ne fi kusanci zuwa ga abin da zai sada shi da su waɗanda aka kira ɗin ko kuma su waɗanda aka kira ɗin wanda suke kira ma'ana masu kiran ko waɗanda aka kira wato yadda hoton abin yake waɗansu mutane na salihai bayan Allah kamar Uzairu alaihi salam kamar Annabi Isa kamar Nana Maryamu kamar mala'iku duka waɗannan bayan Allah ne wanda suke bauta ga Allah waɗanda ba sa girman kai wajen bautar Allah mala'iku dare da rana suke yusabbihu al-laila wan nahara la yafturun dare da rana bihi suke ba sa gajiyawa haka annabi Isa sa Allah ke haka Uzair haka Maryam to sai waɗansu sai suke kiran annabi Isa din su bauta masa waɗansu su kira Maryam din waɗansu su kira Uzairu waɗansu su kira mala'iku to su mala'iku da waɗanda aka ambata suna kiran Allah su kuma waɗancan masu nika suna kiran mala'iku suna kiran annabi Isa to cikin ajujuwan guda biyu wanne ne ya fi kusanci da abin da zai sadar da shi da Allah su waɗannan bayan Allah shi ne ma'ana ayyuhum akrab sai kawo siffar, an gane ko ayyuhum yaqra akrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu su waɗannan bayan Allah na gari annabi Isa ne ko na Maryama ko Uzairu ko mala'iku ko ma duk wani salihin bawa ga siffar yarjuna rahmatahu suna fatan dacewa da rahmar ubangiji kullun roƙon su samu wa yakhafuna azabahu suna jin tsoron azabar Allah kullun roƙon su Allah ya tsare su daga shiga wuta inna azaba rabbika kana mahdura lalle azabar ubangijinka ta kasance a bar ji tsoro a bar a nemi tsari da ita a bar a nemi kauce mata an gane ku to dangane da wannan aya Abdullahi dan Mas'ud yake cewa sanadiyar saukar wannan aya ce ne wata tawaga ce cikin mutane bin adama? sai suke bauta ma aljanu aljanu su ba su umarni su bi don saboda samun waɗansu bukatun su na duniya ana nan a haka lokaci mai tsawo sai aljanu suka musulunta suka shiga musulunci sai suka shiga bauta bauta ma Allah su ko waɗancan mutanen ba su farga ba ko ba su wa'azantu ba duk da haka sai suka shiga bauta bauta ma aljanu su kuma aljanu suna bauta ma Allah to shine Allah ce ulaika allazina yad'una kaga waɗancan waɗanda mutane ke roƙon su suke neman tsari a wajen su menene abin da zai biyo baya gona ila rabbihimul wasila su neman wasila suke zuwa wurin Allah neman abin da zai sada su da Allah bautawa Allah suke. dan haka ayyuhum aqrab wanne ne daga cikin su yafi dacewa da gaskiya wanda ya roki halitta dan uwansa ko kuma wanda ya roki Allah wanda ya roƙi Allah wa yarjuna rahmatahu bugu da kari suna fatan dacewa da rahmar Allah wa yakhafuna azabahu suna jin tsoron azabar sa inna azaba rabbika kana Abdullahi da Muslim yace wannan ta fuska ne akan wannan kamar yadda Muslim sai Bukhari amma za a iya samun riwaya daga wajen Abdullahi da Abbas shi kuma yana ganin ta sauka ne kan waɗanda muka ambata baya waɗanda ke bautawa annabi Isa da Maryam da mala'iku ko ke bautawa da mala'iku ba ma shekul Islam Ibn taymiya yace ayar za ta a kan waɗannan ma da wanda ba wannan duk wani wanda yake bautar wani salihin bawa wanda shi salihin bawan nan yana bautar Allah to wannan aya ta da sabuwa ina fatan kuma fahimta sawa'un an yi shi a da a yanzu yake ko nan gaba da su domin duk wani salihi da za a ce wani salihi ne waliyin Allah ne da me yake samun salaha din nan da kuma walitaka da bin Allah da bin umarnin Allah da jin tsoron azabar Allah da fatan samun ramar Allah wannan shi ne zai mai shi wali da zaran kun samu tarihin wani salihin bawa yace ni bana jin tsoron Allah bana jin tsoron azabar sa ba ruwana da aljanna ta bana su ni ina bauta masa dan ne Allah to wannan ba wali bane yanzu ko gari ake zama musulmi mata da akwai nau'i na ce tare ina fatan kun fahimta duk bawan Allah na gari na jin tsoron azabar Allah yana fatan mai samun rahmata wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba wannan shine sifatu bayan Allah na gari shine ibnu qayyim ke cewa sifa uku ce ake bukata da wurin salihin bawa farko almahabba kololuwar kauna zuwa ga Allah wanda duk abin da zai kaunata bayan kaunar Allah yake ta yadda duk kaunar da yake wa wannan abin in ya kawo doka da ta saba mata Allah to zai je da ta dan danyar rike Allah sannan abu na biyu fatan samun rahama abu na uku jin tsoron azaba yace duk wannan ayan ta tara ulaika allazina yad'una yabtaquna ila rabbihim alwasila wannan shi ke nuna mahabba din su ga Allah tunda suna neman yadda sadar da su zuwa gare shi alwasila suke nema ko da wani lokaci to kuma wannan na ƙara tantance mana cewa ashe alwasila din nan aikin da ake ne wasila din ba rikan tanganta don wani mutum kai wasila da shi dan zaki wannan rahmar Allah ba a'a ka aiki na gari ka imani da aiki na gari da jihadi da kyautayi a matsayin shine wasilar ka da zai sada ka da da rahmar Allah yayin da kake aikin kuma kar ka dogara da aiki har yanzu kana nan bainul khawfi war raja yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu duk ibada sai an gina ta bainul khawfi war raja idan ya zanto kayi alkhawfu kadai tsoro ya mamaye zuciyarka ba ka fatan samun rama kai tsoron azabar kadai kake ji har yanzu ka zama bawa wani gari ya zanto za a samu al su kenan daga wurin ka za a samu al daga wurin al-qanut daga wurin ka Allah ko yace la ta'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illa alqawm qawmul kada ku dai mai tsammani kar ku fitar da rai da rahmar Allah Allah tana da yawa duk sabanka kada ka wani matakin da zaka ce kai in sai ko da na to ma Allah ba da ba idan kai haka wannan su kenan la ta yasu min rauhillah ba mu yin haka sai kafare innahu la yasu min rauhillah illa alqawmul kafirun قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم هذه Allah الله shine zai hana ka daidai tsammani saboda yalwata saboda yawanta za a raba kowa ya samu to me na zama ne abu na gaba dole ka ji tsoron azabar kuma domin idan ya kasance tsara hamar kake ba ka jin tsoron azaba laifi ne kuma ka sa rai ko ka ji tsoron azaba ba sa rai kuma shi ma laifi ne wancan na farko jin tsoron azaba ba tare da sa rai ba shine Aliyasu, da kuma alqanun amma ya karatu rahmat rabbih illa sallu innahu la ya'lamu illa allahu illa amintuwa cewa kuma a ah, to yanzu na riga na dace kenan ba na jin tsoron ma komai zata ta banjan banjan na tabbatar ni dan aljanna ne kai da awa irin ta yabo da ce aljanna ta su su kadai lan yi dukul aljanna ta illa man kana hudan Allah ce tilka amani wannan abin da suka faɗa ne da baki amani ne buri ne na zuci suka faɗa da baki qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kawo hujjar ku da nuna hakan inda gaske kuke yi idan ka ce ka amintu kai kawai ka riga ka tsira kai dan aljanna ne kai ka samu garanti to wannan ya zama al'amru min makarillahi Allah ya ce afa aminu makarallah fala ya'munu makarallahi illa al-qawmul fasiqun dan haka dole sai an samu bangare ga ibada wannan dama shine yaftikuna ila rabbihim wasila wanda wannan ibadar me yasa ka yinta al-muhabbatu lillahi ta'ala kaunan Allah kana bauta masa dan kaunar sa to bayan bauta dan kaunar sai ka zo kuma mai yarjuna rahmatuhu suna jin tsoron bi suna fatan samun rahmat wai kafuna azabu dole sai kai haka sai an samu daidaito a tsakanin bangarorin inda azabu rabbika kana mahzura lalle azabar ubangijin ka abar abin ciki to yanzu menene dangantakar wannan ayar da wannan babin domin babin da ya ce shine babu tafsirin tauhidi wa shahadati an la ilaha illallah a cikin wannan ayar menene ke da alaƙar tauhidi shine suka ce ai tauhidi wato shine yarda da kadaituwar Allah shi kadai ko to wannan yarda da kadaituwarsa abu ne na zuci da harshe zai furta bayan harshe ya furta kuma sai gambai sun yi mai sun gaskata wannan aikin da zaka yi a aikata na bautar Allah shine abin da ke tabbatar da tauhidi din wanda shine aka samu suna wasila a cikin ayar ya fito ne ila rabbihimul wasila aiki da zaka yi na bautar duk wannan na ƙara kan tantance maka ganin sannan kuma a waje ɗaya wannan na ƙara nuna mana alamar tauhidi shine in ka rikar wasila zuwa wajen Allah Abinda zaka za ka riƙa ya zai maka wasila a wajen Allah kuma shine ibada shine da'a ba ka riki gangan jikin wani mutum ba ibadar ka da za ka yi da'ar ka da za ka yi ga Allah to wannan shi ne wasilar da ta dacewa da rahamar ubangiji amma rikar gangan jikin wani mutum to ya zanto ba shi ne ba ya zama to kishi tauhidi da wani daga lokacin da ka rike wani ya zama wasilar ka to a in baka yi a hankali ba za ka so kana bauta masa nan da wata jari daga nan gurin an samu kishi tauhidi amma daga lokacin da ka ba da ka zanto ita ce wasilar ta zuwa wajen Allah na ka tsantsanta tauhidi da ke nan zuwa ga Allah da Allah shine dangantaka wannan aya da kuma matakin da babu tafsirin tauhidi wa shahadati Allah ilaha illallah to wannan dai shine wannan aya tana cikin suratul isra'i aya ta 57 kuma cikakkiyar ma'anarta tana bayyana idan ka faro ta daga farko qul lil ladzina zamtum min dunihi la yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila kace da su qul lil ladzina zamtum min dunihi ku kirayi dukkan wani wanda kuke bautawa ko kuke riya cewa yana da tasiri min dunihi ba Allah ba shi wannan din da kuka riya masa hakan la yamlikuna kashfa dhurri ankum shi da ila iransa ba sa iya mallakar yaye cuta daga gare ku wala Hawila ko canja ta ko kautar da ita alkashu shine dauke cutar gaba daya at-tahwilu shine canja ta daga masassara zuwa ciwon kai ko daga ciwon kai zuwa ciwon ciki ba wani wanda yake da ikon dauke cutar gaba daya ko ya canja ta da wata amadadinta in banda Allah duk wanda aka kira ba Allah ba zai iya wannan ba wa bitali zai zanto kenan ba wanda za a bauta cewa sai Allah wanda yake da iko kan wannan وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون شين تلك الآية التي وإذ قال إبراهيم كتنا والأمر كيان النبي إبراهيم يفعل لأبيه ya faɗa wa mahaifinsa wa qaumihi da mutanansa yace da su innani bara'un mimma ta'budun lalle ni bara'un na barranta na kukuta mimma ta'budun daga dukkan dangin abin da kuke bauta masa na kukuta na barranta babu ruwana mimma ta'budun da dukkan abin da kuke bauta abinda ko suke bauta a wannan lokaci sukan bauta a taurari sukan bauta a rana sukan bauta wa dukkan dangin ababen tarayya irin waɗannan ababen tarayya da suka dangina ma Allah annabi Ibrahim ce gaba ɗaya na farnan daga gare su ba ruwa na da su na yi fito na fito da su yace illal ladzi fatarani sai wanda ya kirkiri halitta ta domin fatara wanda ya halitta ba tare da ya gano samfuri a wurin wani ba sai a ce qatal eh, Allah ta'ala fatarahu ala zalika ma'ana ya kage halittar mutum akan haka ba tare da ya gano san kuɗi sun wani ba duk abin da kuke ta kota ba ruwa na da shi illa allazi fatarani sai wanda ya kage halittar ina fata an fahimta to me alakar wannan da tauhid ko hada shahadatu Allah ila ila wannan abin da annabi Ibrahim ya faɗa shine tafsirin kalmar shahada domin kalmar shahada bangarori guda biyu gare ta shine la ilaha da gome illallah la ilaha haka na fuyun illallah isbat fadin annabi ibrahim innani bara'un mimma ta'budun daidai yake da me la ilaha da yace illal ladhi fatarani daidai yake da me illallah kaga tafsirin la ilaha illallah tafsirin tauhid tafsirin shahadati an la ilaha illallah kalmar shahada ce a fakaice faɗa wato kenan ko da ka faɗe ta in baka kudurce wannan ma'anar da ke cikin wannan ayar ba baka ma san ma'anar kalmar shahada ɗin kake to ka faɗa da bai ji mutum bai me zai nuna maka kalmar tauhidi ce da yake illal ladzi fatarani wa innahu sayhadi ayar da mutum ta ce wa da'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yaqilun wa da'alaha kalimatan sai annabi ibrahim ya sanya ta ta zanto kalma daya ita ce kalmar mai kalmar ta tauhid baqiyatan kalma da za ta cigaba da wanzuwa duk annabin da zai zo bayan sai kira zuwa gare ta a cikin zurriyarsa fi aqibihi ita ce kalmar da za ta cigaba da wanzuwa fi aqibihi a cikin zurriyar annabi ibrahim la annahu yarji'un shi ne suka ce har kiyama ta tsaya ba za a rasa mutum ne ba cikin zurriyar annabi ibrahim dan an sa ta zanto kalimatan ba sai ko an samu wadansu sun fassare dan sai an samu wadansu sun wa ta'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'annahum yarji'un wanda shi ke tafsirin da wato kun ga idan kuka lura kalmar shahada ta kunshi ababe ne guda biyu ko da al-isbat nafi shi kadai baya mayar da mutum musulmi isbat shi kadai baya mai da mutum musulmi sai ya hada guda biyu annabi wal isbat innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani fa innahu sayhadin yanzu wannan ya bayyana a gare mu a fili tafsirin tauhidi da kuma tafsirin la ilaha illallah wato karkashin wannan abu da annabi Ibrahim ya faɗa wa mutanansa wa qawluhu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah tukun ayar wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa subhanahu amma yushrikun ittakhazu ahbarahum lafazin ittakhazu sun rika su wane ne suka rika ayar kafin wannan ta ambace ayar kafin wannan wa qalat al yahud wa zayr ibn nasara al masih ibn allah ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل qatalahum Allah anna yufakun ittakhadhu ahbara kenan masu wannan sune wa yahudu da nasara ittakhadhu ahbarahum sun riƙi malamansu. su lafazin ahbar jam'i ne na alhabru ko alhibru ko da fataha ko da kasra alhabru ko alhibru ma'anarsa duk ɗaya ce yana nufin al'alim ko masana ittakhadhu ahbarahum sun riki malaman wa ruhbanahum ar-ruhban jam'i ne na ar-rahib ar-rahib kuma shine al-abid mutum mai ibada mai yau kenan ittakhadhu ahbarahum sun riki malaman su wa ruhbanahum da masu ibadar su a matsayin mai arbaban a matsayin ababen bauta min dunillah suka kyale Allah suka rike malaman su a matsayin abin bauta suka rike masu yawan ibadar su a matsayin abin bauta min dunillah suka rike da Allah wal masih ibn maryam haka sun rike annabi isa dan maryam a matsayin abin bauta Allah ce wa ma umir illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa tare da cewa ba a umarce su da komai ba sai su ta ma Allah shi kadai ya da abokin tarayya amma duk da haka sai suka riki malaman su suka riki masu ibadar su a matsayin ababen bauta ba Allah ba abin da zai kara fito da wannan fili shine hadisin Tirmidhi hadisin Adi bin Hatim Sa'i wanda da kirista ne kafin ya musulunta amma daga baya ya musulunta da wannan aya ta sauka ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da shi ayan nan cikin suratul Tauba ta tuhumce mu kan cewa mun riki malamanmu da masu ibadar mu a matsayin ababen bauta mun kale Allah ko alama ba mu taɓa riya cewa masu ibadar mu ababen bauta ne gare mu ba ba mu taɓa riya cewa malaman mu ababen bauta ne gare mu ba ta yaya aya za ta zarge mu da abin da ba laifin mu ba bukatan kuros ne ke zo wajen annabi ya yi wannan bayanin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna yanzu malaman ku ba sa halatta muku haram haram ce kalar su sun halatta muku da san zuciya ku bi su eh, da wannan to ba sa kuma haramta muku halal ga halal kiri-kiri kuna ji kuna gani a nasri amma sai su zo su haramta don san zuciya kun ku bi su da ce ita wannan ma ku wani sai annabi ce ku tilka ibadatu wannan ita ce bautar gare su wannan shine bauta musu din ba wai sai kun ajiye su a gaba kun faɗi kun yi sujada gare su ba sannan kuka bauta musu daga lokacin da abu ya zanto halal halara a ƙur'ani da hadisin annabi sai wani malamin ka dan son zuciya ya haramta maka shi kuma ka ji ayar da ta halatta ka ji hadisin da ya halatta amma ka ba haramcin malamin ka dan taimaka masa kan son zuciyarsa shikenan ka bauta masa ka bauta masa daga lokacin da abu kuma ya zanto halal karara ya haramta ko ya zanto haram karara ya zo ya halatta abu ne haram sai malamin ka zo ya halatta ka ai ba ku bai irin ku ba ku ai wannan ku kai ba ku kai ya halatta maka kai kuma sai ka bi ta akan haka shikenan ka samu sabon abin bauta fil rajista sai kawai bayar da ba ku ne ta samu harkiyar mata ta ka samu sabon abin bauta yanzu kana bauta masa yanzu wannan ta ga yana ƙara tantance mana ma'anar tauhidi ke wannan shine abin da malamai ke kira shirka ta da'a kai halitta da ubangiji ya halitte ka wato ya halitte ka ne dan ibada kamar yadda cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun sannan ka iya cewa ya halitte ka ne dan ya umarce ka ya hana ka dan saboda ibada ita ce umarni da hani yi kaza kar yi kaza a ƙarƙashin umarni da hani ake samun halal ake samun haram wannan duk haƙƙi ne na Allah wanda ya halitte ka don ya ɗora maka wannan bayan ya halitte ka don saboda wannan manufar sai wani ya zo ya ƙwace wannan damar shi ne zai umarce ka shi ne zai hana ka shi zai halasta maka shi ne zai haramta maka kuma ka bi shi akan haka yanzu ka mai da kishiya ga kishiya ga Allah ko ka mai da kishiya yanzu kalmar shahada ta tabbata la ilaha illallah ta tabbata tabbata ko kafirta ta da baki su miliyan ɗaya ne kai da safe kai da yamma kai da tsakiyar rana ma ba ta yi ba saboda aikin ka bai fassara aikin ka cishiyar abin da harshen kake faɗa ne yanzu duk wannan shi ke bayyana mana hakikanin ma'anar tauhid wa ma umiru illa liyabudu ilahan wahidan la ai ba umarce su su bauta Allah ne ma'ana ba wanda zai musu umarni sai Allah ba wanda zai ce ku bi kaza sai Allah duk wanda ya umarni sai a kwatanta umarnin sa da Allah da zaran umarnin sa ta bambanta da Allah sai kyale masa kayan ina fata an fahimta to shikenan mun ce wannan ta tafi yahudu da nasara dan Allah ce wa qalat yahudu uzair yi Allah wa qalat nasara almasihu bin Allah su yahudu sun ce uzair dan Allah ne nasara sun ce wato annabi sa dan Allah ne Allah ce zalika qawluhum bi afwahihim wannan duk maganar su ce da babunan su yudahibuna qawlan ladina kafaru min qabl قاتلهم الله أن يؤفكون أنا سيتي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم shin yahudawa gaba ɗayansu ne suka riki malamansu da masu ibadarsu a matsayin ababen bauta haka kuma nasara su ma gaba ɗayansu suka riki malamansu da masu ibadarsu a wajen abin bauta ko kuma sun raba ne yahudu sun riki malamansu nasara sun riki masu ibadarsu ina fatan kun ka kaga ittakhadhu ahbara wannan yana kuma zuwa gawa yahudu wa ruhu banahu wannan yana kuma zuwa gawa nasara saboda galibin yahudu su ne malaman su suke da fatawa wadda za su saba da Allah kai tsaye kuma a bisu nasara su kuma ruduwa suke da wa aka ce yayi bauta da yawa ko kuskure yayi inda aka ce ya samu nuri yayi kuka a bayan gari ya tare shi kadai ya kaura cewa mata ya ki aure shi ne kuma mutum koyi aure dai ba daidai ba suna ganin shi ne bawan Allah shi ne salihin bawa shi ne abin buga misali to galibi kuma wannan zai je yayi wannan kuma zanto jahili ne ba bai san me yake shi kansa ibadar ta tabbata dai ba lantana wani zo yi koyi dan haka ittakazu ahbarahum hadhihi sifatun ghaliba ala al-yahud wa ruhbanahum hadhihi sifatun ghalibatun ala an-nasara wato wadannan sun rike malaman su da sun rike masa ibadar ma'ana ya yahudu mafi rinjaye abin da suka rikon malaman su kira sa iya rikon mai ibada din amma dai sun fi rikon malamai a matsayin ababen bi kyale Allah nasara galibin abin da suka gina shine masu ibada su kira sa iya bin malaman su amma dai sun fi bin masu mai masu ibada su kowanne akwai sifar da yake haliba ita ce ta rinjaye a kansa وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله تكون آية والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ومن الناس daga cikin mutane man yattasiru min dunillah akwai wanda yake rikar wani Allah andadan a matsayin kishiyoyi ga Allah din yuhibbunahum zaka ga suna kaunatar su ka hubbillahi kamar da ake cikin mutane akwai wanda wannan shine ɗabi'a su yattakhidhu min dunillahi andada man yattakhidhu akwai wanda yake rikar min dunillahi wani Allah andada su zai al andad jam'i ne na nib idan an ce an nibdu shine ash-shabihu kama kamanta shine Allah wajen kamanta shi da Allah ba wai suna kamanta shi cewa girman su ɗaya da Allah zatin sa irin Allah ba wai wannan bane ba tunda su taba ganin Allah ballan suna su kamanta shi da wani ko wannan suna kamanta shi da Allah ne ta wajen wani haƙƙi na Allah shi ma su bashi wajen wata dama ta Allah shi kadai shi ma sai su ƙari irin wannan damar su bashi yan sun kamanta shi da wa sun kamanta shi da Allah ina fata an fahimta to shine yace suna rubon wani Allah a matsayin kishiyoyi na ka hubbillah suna kaunar su kamar kaunar Allah to ne abin nufin suna kaunar su kamar kaunar Allah ne sai waɗansu suka ce su waɗannan wanda ke da ƙarfi shiyoyi ga Allah suna son wannan kishiyoyin irin sanda suke ma Allah ma'ana sai suka raba soyayyar tsakiya suka ɗauki rabi suka bai ma Allah kuma suka ɗauki rabin suka bai wa sauran waɗannan ababen da suka rika shi wannan wanda suka rika din mala'ika ne uzairu ne na na maryamu ce annabi isa ne waliyai ne sun dai raba soyayyar gida biyu sun ba Allah rabi kuma sun ba wani Allah a matsayin ne rabi yuhibbunahum ka hubbillah suna son su daidai wa daida irin son da suke wa to ka so wani daidai wa daida irin son da ake wa Allah wannan ya zama shirka ke san da ake wa Allah shine ololuwa da zaran ka daidaita shi da wani yanzu ka mai da wannan wani mai kishiya ga Allah wanda wannan shi ne ake kira shirkul muhabbat shirka ta fuskar kauna shirka shirka ta fuskar so kana kauna ki irin kauna da ba a kowa sai Allah waɗansu malaman suka ce a'a yuhibbunahum ka hubbillah ma'anarsa suna kaunar waɗannan kishiyoyin da suka samu Allah ka hubbillah kamar irin kaunar da mummune ke wa Allah mummune na gari suna kauna Allah kaula ta kololuwa sai da duk abin da ya dun faro su a rayuwa wa suke fara tunawa Allah in ni'ima ce za su tuna shi ya ba su in suna cikin musiba kuma za su tuna ba wanda zai tsere su daga ita sai wa sai shi saboda haka za ka ga suna kaunar su kaunar da ta mamaye zuciya to haka su kuma waɗannan suke kaunar wannan kishiyoyin irin kaunar da mummune suke wa Allah ina ma'anar yake mu? ma'ana ce guda biyu ko dai wancan ko wancan amma sai dai ma'anan farko ta fi bayyana a aya don Allah ya ce a gaba na amuru a shafi kokwallin ya nuna wancan suna kaunar Allah suna kaunar zuwa kansu daidai wa daidai to amma su ko mummunai kaunar Allah ita ce kololuwa sama da komai kaga inda suka sha bambam tsakanin su da masu shirka kenan su masu shirka sun raba daidai sun ba abin da suka san ya fi kishiya ga Allah rabi sun ba Allah rabi mummune ku ba wani raba daidai sun dauka sun bai ma Allah duk wani wanda za su kaunata sai Allah ne ya nuna ya sai a kaunace shi sai su kaunace shi sai in ya zanto kaunar shi tana biyayya ne ga kaunar Allah ma'ana ciko ne na kaunar Allah to sai su kaunace shi in ku Allah baya san shi to kuma za su dakata ba sa san shi kaga mun dinga da mummune kenan walladaina amanu akadubban billah su munai kololuwar kaunar su suna yin ta ne ga Allah ta'ala shi kadai ba sa yadda su an inda wannan aya take da alaka da matashiyar magana inda take alaƙa da matashiyar magana kasancewar yadda Allah ya nuna mummunai ololuwar kaunarsa tana tabbata da Allah wanda wannan shi ke tabbatar da ma'anar la ilaha illallah kenan har kauna ma kar ka kaunaci wani tare da Allah daidai wa daidai dole ka zo Allah ka zuci da kwakwalwa domin da zaran ka raba daidai ya zan ka san wanda ya zama kishiya ga Allah la ilaha illallah wanda take da tabbata tauhidin da kenan kare zubi da ya tabbata to sai dai wajen kauna malamai sukan tsara yin bayani bisa da cewa ita kauna akwai kauna ta ɗabi'a kauna ta dabi'a wanda ita wannan wato ainihin a galibi zargi baya da alaƙa da ita ko yabo a ɗabi'ance ɗan adam yana son yana son tufafi yana son wani nau'i na abinci yana son wani nau'i na abin sha yana son wani nau'i na abin hawa yana son wani nau'i na gida yana son nau'i na gari a ɗabi'ance ɗan adam na da waɗannan ababa abinci tufafi wurin zama matsuguni da sauransu wannan da kauna ce irin wanda take ibada ba ta da da ita alaƙa ta kai da haka irin kaunar da ibada ke shiga ciki shine irin kaunar da za ta sa ka ji ba ka iya saba umarnin wanda kake kauna ta kowane hali to wannan ba zai yiwu ba a yi wa wani kololuwar wannan kauna ta sai wa sai Allah ta ta yadda kaunar ta za ta sa ba za ka iya saba umarnin sa duk yadda wani yayi ya janye ka ka bi umarninsa ta kyale na Allah za ka faru kai kana nan kan kuma kai Allah duk yadda kake kaunar wani mutum kai da zaran ya zo da wani abin da ya saba wani Allah to sun gina da kanka ne to wannan ita ce kauna da ake magana a kanta wanda ake son ta zanto tabbatacciya da Allah shi kadai ba a lafiyar da amma kauna ta wata ta dabi'a ka kaunaci ka ka kauna ka za wannan kauna ce ta dabi'a galibi zargi ko rikin zargi ba ya da alaka da ita alaka ta kai tsaye sai a wajen sai bangarori ne ta yi wa ko wani nau'i na abinci irin wanda Allah ya haramta ya haramta ka kaunace shi wanda ta wasu sadaki ya ce ka bauta masa kenan nan sako kawai kai ma sai ya ba da wanda ya kaunaci naman da ya ci ko ya kaunaci mushe kaunar da yake masa ya sai ci za a ce ya bauta masa ne ko ya saba wa Allah a zuciya tabbatar Allah ya haramta amma son zuciya irin da yake ji ta abin da Allah ya haramta ko ya ta abin da Allah ya haramta ko ya daura tufafi irin wanda Allah ya haramta yanzu wannan ibada ce yi ko kuma dai kawai sako ne ba za a ce yayi shirka abin da yayi din na ba bauta yi ga wannan Allah sai fa in abin da yayi din ya zanto ya ginu ne akan fatawar wani Allah ya ce mu shi haramun ne sai wani ce na halatta ba kai da bai lokaci ba ka tabbatar da ayat da ta haramta inda ma harama alaikum maita hurrima hurrima alaikum maita wa damu sai kawai ne kai da wani halatta ba sai ka bi yanzu nan gudun ya zo mai kina wannan halaccin ko da baka tabu sannan ka ta abin kuma ya zo mai haramun sako kuma yanzu ya karu nan dan ka ci haram kuma kayyada da halaccin wani wancan ga shirka ga sako ya samu ne ina fatan kun fahimta da kyau to shi yasa wancan na farko na biyayya ga wani Allah akan ya halatta ma haram ko ya haramta ma halal shi ne ake kira shirku wannan na biyu wanda zaka kaunaci wani irin kaunar da ake wa Allah to wannan shi da ake kira shirkul mahabbati akwai shirkul ta'a akwai shirkul mahabbati dukkan waɗannan kuma suna rushe tauhidi ne gaba daya duk wanda yi su ba zai waye gari ko yayi ne yana cikin musulunci yana da hadarin da suke kwarai da gaske shi yasa wanda suke shi yasa wani malami ke cewa tsakanin mutan da yanzu mutanda din wanda suka fahimci musulunci da wanda kuma suka yi adawa da shi na yanzu wanda suka fahimci musulunci da wanda suke adawa da shi akwai bambanci su mutanen da wanda suka fahimci musulunci sun fahimce shi ne don sun san abin da kalmar la ilaha illallah take nufi dan haka da suka shiga cikin ba ruwan su da duk inda wani wani kamfani na duba yake ko na bokanci sai da yanzu babu an daina sa ba wani ya tada ba wani ya tada saboda wanda suka fahimci musulunci sun fahimci haka yake nufi rushe dukkan waɗannan al'amuran wanda jahiliya ke kawo musamman wanda kifi wani da waɗanda suka ƙi shiga musulunci kuma su sun ƙi shiga don sun fahimci mai musulunci ne. Ina fatan kun fahimta. Sun fahimci la ilaha illallah tana nufi in ka shiga cikin musulunci ba ke ba ka kaje. Turka ta a baki kana aiki da gargajiya ka wuce. Don haka sai suka ƙi yadda su don sun san mai kalmar ta cikin nawa yake faɗa. Su kuma abin da suke nuna ba su amma mutanen yanzu ba da wanda ba su shiga musulunci ba da wanda suka shiga galibi kowa ya da shiga ila ila sai ya shiga yana la ilaha illallah kuma ya je yi ya tafi wajen malam ruba ya tafi wajen tsafi ya tafi wajen bori ya tafi wajen boganti da dabo da rufa ido duk ya tafi wajen waɗannan domin in an fahimci kalmar shahada wallahi da gari kamar nan cikin ba za a samu malam ruba ba ko ɗaya ba za a samu wani ko ɗaya ba za a samu koka ba ba za a samu mai rufa ido ba duk waɗannan gaba ɗaya kamfanin na su sun tashi daga aiki in dai an fahimci kalmar shahada dan an san ba su da wani tasiri amma da aka kasa fahimta kalmar shahada mutane suna faɗin kalmar shahada suna zuwa wajen ha kuma kafirin yau suna faɗa da musulunci don su fahimci hakikanin mai kalmar shahada take nufi ba yantar da su ne za a yi daga wani kangin bauta da suke ciki a rataya su ko bayi ga wanda ya tantance su zama masa bayi da shine wa Allah a maimakon yanzu da suka zama bayi ga abin da bai tantance ba su zama bayi gare shi a da yan za su ce za a yi su zama ƴaƴa amma dan ba su fahimci sabon musulunci ba sai su zo mutum da zama cikin bauta saboda zama na cikin yanci ina fatan su sai shi sa na daɗin kai tsaye sai annabi ya ce ya halatta matansu ya halatta dukiyoyinsu ya halatta biranensu suka zanto ganima su da ƴaƴansu suka zanto bayi garurukansu da dukiyarsu suka zanto ganima saboda sun san ma'anar la ilaha illallah sun kiyarda su faɗa annahum kanu innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun sun kiyarda su fade sun ce aja an al'adi da ilaha wanda yanzu ba mun ce la ilaha illa muna nufin dukkan wani abin da muke dena da cikin gurin da sai Allah da dade aja al alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab abin ba baki ne wannan yanzu duk wani wanda muka yarda dan saboda na gaggawa wanda ba sai mun je wajen Allah yanzu sai rubuce da an mayar da alloli abin da su zama su daya inna hada al tayyibun da al-jannah suke da yawan ba haka ba fatan kalmar kadai zai musu wahala ba shi ne wahala ba menene wahala aikin su sun san fatan da baki ba da tasiri in ba ya aiki ba kuma sun san za su yi aikin da haka sai suka ji mu ko sai muka dauka fatan da baki shine yanzu da Abu Lahab ya Abu Talib ya zo mutuwa annabi ya ce ya am kullu ilaha illallah kalimatan ahadu laka biha inda Allah ya yadda ya faɗa a lokacin bayan cikin zuciya da lima amma ya san ta, yana nufin duk abin da ya da tasirin sa ba Allah ba zai rushe shi ko da bai yi aikin ba yanzu ya faɗa ya mutu sai ya yadda duk abin da ya da girme ne shi ba zai iya da wannan ba dan sai suke ce masa a targaba millati Abdul Muttalib yanzu za ka bar addini iyaye da kakanni yanzu za ka rusa gargajiyar da muka samu iyaye da kakanni a kai za ta ta ba ya da fuskar yin aikin ma ko da ya amma ya zuci yana ganin ya daga rushewa da abin da ta kuma yayi da kai wannan ba zai yi za ka yi da ya ce alamin saboda haka akwai bukatar lallai ka san duk wanda za ka yi ma sa'a da kuma wanda za ka kaunata sa'a domin da'a ana yin ta ne cikin abin da yake shari'a ta ta amince da inna mata'atu bil ma'ruf kamar da annabi inna mata'atu bil ma'ruf duk wanda ya baka fatawa kishiyar abin da Allah ya ce kishiyar abin da manzon Allah ya ce ba za ka bi wanne ne ka bi ka bi kana cikin sani kamar to shi ne malamin suka ce shi mai bayar da fatawa kishiyar abin da Allah ya ce da kishiyar da manzon Allah ya ce kashi biyu ne hakin farko wanda zai bada fatawa da gaggan ya san da abin da Allah ya ce ya san da abin da manzo Allah ya ce ya kawo kishiyarsa da gaggan dan su zuciyarsa wannan kirkiri ya zama tagutu katon tagutu kenan a banka na biyu wanda zai bada fatawa kishiyar abin da Allah da manzon su ce amma yayi ne bisa ga ijtihadi amma sai ya faɗa abin da ba shi Allah ya faɗa ba shi ne amma shi a zuciyarsa bai san ma kuskure ya yi ba ijtihadi yayi sai fada cikin mai cikin kuskure haka ta ya fada cikin bata akwai mutum ta ya fada cikin bata ya fada cikin kuskure ya fada cikin kuskure to fada cikin kuskure ta fuskar ijtihadi wannan zai samu ce ya zama tagutu da ya bada fatawa kishar abinda Allah zai ce da manzon Allah yanzu ya yi ba daidai dan haka yana da ladama ma a wajen Allah yana da a wajen Allah to yadda suka kasu kashi biyu to haka mai musu biyayya shi ma zai zama wanda ya zo ya baka kashin farko wanda suka bada da fatawa shi ke da Allah ce yadda manzon Allah ce kai wanda za ka yi masa da'a ya zanto kana cikakkiyar mutum da rewa da ya saba Qur'ani ya saba kudi amma kuma ka bi shi a kan haka abin da yake haram ne kai ya tuna haram tunda dai wani ce aiki nan da ba haram ne kawai ga aya ta ce eh, yake alai duk da kai wani yake duk wanda yawa wani da kan haka ya kafa ya da daga cikin duk da yawa wani da shi ya zama dagutu wanda ya bi shakar akan haka ya bi ya bi shi daga cikin amma mutum da ya baka fatawa kitar Allah kitar ta manzon sa kai ka san ta saba Allah ta saba manzon shi ya sani amma sai baka da masaniya kai ne da kana kyautar da so ba zai dora ka ba sai akan daidai a nan da kai masa sai mu ce ka kafirta ka kafirta kana da uzuri kan baka sani kai tsammanin ka wannan ba zai wa Allah kare ba zai wa manzon Allah kare kai tsammanin ka wannan na kare ne yaya za a yi faɗa banki kana abin da Allah ya tsama masa sai ka bi shi akan abin da ya faɗa ba wanda ya ce sai ka zama ki ka zama kafiri ba za a ci maka amma shi dai na nan a tagutu nan gangan ya sani yana nan a matsayin katin tagutu kai kuma tun da baka riga ka farga ba yanzu salihin bawa kake ne a tunani irin haka a maduba irin haka ubangiji zai mu'amalance ka da wannan kyakkyawan niyyar ka ba za a ce duk aikin ka ya rushe amma ana cikin tafiya sai ka kai wani mataki na karatu na fahimta ko ka murɗa rediyon ka kamo tashar da ba tashi ba ta ji kaɗai kake ji tafiyan ita kaɗai sai ka buɗa ka samu yan w1 yan w2 can sai ka biyo waɗansu tashoshin sai ka ga abin da zafin ya faɗa maka shi kar ya ke maka don ga bayani ya zo irin bayanin da ya so da ya kore maka dukkan wani shubha dukkan wani durwaye da kuma wanka an riga an wanke ma shi ka fahimci cewa abin da aka faɗa ma je da kiran je da bara da bara wacin duk kuskure aka gina ka yanzu me abin da ke wajibin ka shi kenan sai karbi da ka dawo dan kai kana bin Allah da manzon sai ba gangan da kake kake bi ba dama san ka bi shi ne ba dan gangan jikin sa ba dan kana kyautu san Allah yake bi yanzu kuma sai bai na gare ka ba Allah yake bi ba wanda ya baka sabuwar rubuta yanzu sai kuma kana bin sa ne ba dan gangan jikin sa ba dan kafin ya yayi ne ya faɗa maka abin da Allah yake ba cewa kai tawaye ga malamin ba wani tawaye da kai kai da matan ai ba kana bin malamin dan zatin ba kana bin su ne dan me gaskiyar da kake tsammani yana tare da ita to sai bayyana baya da ita sai ka samu ya faɗi gaskiya yanzu yanzu shi na biyan zaka bi ne dan zatin jikinsa dan iya sa ka sa dan golan gosan maganar sa a'a dan saboda duk sai da wannan ne abin da al'umma take a yau da haka dai wannan amfani wannan bayani da wata mutum su dan warware kar mu ba da hukunci bai tsaya ga nau'ikan mutanen da za a yi wa su biyu ko ko sama da to shi wanda kuma na biyu wanda ya ba da fatawa kishar ta Allah ta manzonsa sai ya fahimci cewa a'a wato bai sani ba kaga anan gurin mun ce na akan daidai kuma yana da lada kan abin da yake to daga ranar da ya fahimci fata ta ta ce ta yi kuskure me abin da ke wajibi gare shi a yau sai zan yi tuje din sai kawo sabuwar fata a yau sai gyara al'amuran in ma ya gyara in bai gyara ba mu da muke bin malam ya bada fatawa sai ya yi kuskure da can muna tsammanin daidai ne amma sai muka fahimci cikin fatawa sa akwai kuskure da can mun yi biyayya farkon al'amari yanzu mun gane fatawar kuskure ne me abin da ke wajibin mu mu janye daga biyayyar da muka yi wannan fatawar ko da mun yi shekara nawa na yi amma shi kansa malamin za mu ce mu kaurace masa ba za mu ce mu kaurace masa ai ba da ganganci ba ko ijtihadi yayi in muka riga shi ganowa aikin mu shine a samu masu hankali da basira a cikin mu waɗanda suka iya bayani suka iya ladabi da zama da malami su zauna da shi abin da ka faɗa mana akan kallon lokaci kaza lokaci kaza mu mun samu dan bayani sai muke ganin kamar akwai dan ah, cin karo da juna tsakanin wancan da wannan ko akwai wani ƙarin bayani ko ƙarin haske saboda abubuwan sun dan daure mana kai sai kuka nemi karin haske kuka nemi karin bayani ya saurare ku in yana da adalci zai ji cewa lalle magana da kuka kawo ta turi kashi har ma yana da kyau ku taro waɗansu dalilai ko da kun mun tance akwai littafi da littafi da to amma mutum da ba ido gare mu malan ka da ido ba ka kara mana bayani sai dai duk sai kara mana bayani to Allah ya ku amma da zaran idan mutum ya kuskure da istihadi sai ka ce da shi wanda ya kuskure da istihadi karbu da shi to kullum baka da malami dan kowa ba ma'asumi cikin mutane yanzu da kuma kana son wanda baya kuskure cewa kana son wani sabobin da baya kuskure wani bangare da shi an ci duk yi ba sani da shi a sunni suka yi daga itikadi su mutul ayyuma duk wanda ke imam to masu ne baya kuskure ina fadin kun fahimta idan duk daga kuskure mutum za ka rubuta shi ba za ka zo na kuskure mutum amma ya kuskure sai ta kokarin ya zata ya fahimci kuskuren ka ta tsakanin kuskuren da ya yi da daidai da ya faɗa wanda ya burin jayi yanzu kila an ce faɗi kuskuren wani da ya sa karbi da shi ka fara ɗaya biyu uku ya san kana nan ba za ta tsare ba sai kuskuren ya kai kila saboda ɗaya biyu to faɗi daidai kuma sai ta ci kirguwa ta fi karfin yatsun hannu ta fi karfin yatsun kafa suna da yawa daidai din to yin saboda wannan kuskuren daya biyu uku zai sa karbi da daidai din da yake da ita saboda guda ɗari duk wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu fahimta dangane da wato kokarin fahimta mu da addini in suke ta kafal mar'u nubulan kafal mar'a nubulan an tu'adda ma'ayibu ya isi mutum alfahari ma a ce ai yake da take kuskuren ai wani da cikin kuskuren sa yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza har ka je koda a ne ka tsaya a nan wurin muka ce karo kace waɗannan ne ya isi alfahari har ka yake da take kuskuren wa bangaren ummu wawiya kuma adraka mafiya na zaniya yanzu ka kirge ya fi sun kuskure ka iya kirge shi amma daidai ka kasa kirge ta ta fi karfin kirgewa to duk wannan yana cikin abin da zamu kalla ba duk lokacin da mutum ya yi da'a ga malami zamu ce to abin da kai shirka ba sai idan ya yi ya san daidai malamin ya ko bai san daidai yake ko yana ganin abin nan sai ka gurbata da muka bayani bayan an fahimta ko ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ممن يقولوا لور قولا سنة تبتر لإيتا الله باسا تبتر لإيتا قوة بين الله أبن نبي باوي باسا قولا قوة بين الله duk abin da za su kaunata suna kaunatar sa ne dan Allah ya yi izinin a kaunace shi wannan sune mummune da gaske duk kaunar da za su yi wa wani Allah to tana ƙasa da ƙaunar da suke ma Allah wanda su ne mummune da gaske shi da Allah ya ce a karshen aya walau yaral ladzina zalamu إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ولو يرى الذين ظلموا ina ma azzalamai za su sa duba su gani abin da zai faru ran tashin kiyama idai raunin azaba a wata kira'an walau taral ladzina zalamu ina ma za ka kalli azzalimai idai raunin azaba yayin da za su ga azabar Allah gobe kiyama ma'ana la ra'aita amran ajaban da kaga abin mamaki a wannan lokacin da sun gane cewa annal quwwata lillahi jami'an wa anna allaha shadidul azab da haka daidaita Allah da wani wajen kauna wannan shirka kuma da kansu masu yin wannan za a tambaye su ranar zakin kiyama su yi bayani menene abin da ya sa ku cikin wannan musiba da kansu za su yi bayani tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum رب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ولو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين za su ce in kunna la fi dalalin mubin lalle mun kasance cikin wata mabayyani sun sauye ku yayin da muka rinka daidaita ku ku wanda ba Allah din nan ba muka rinka daidaita ku da rabbil alamin da ubangijin Allah to suka daidaita su ta wannan fuska shi ne suka ce sun daidaita su fil habbati domin yuhibbunahum ka hubbillah yani sawu bainahum wa bainallahi ta'ala fil mahabba dan haka dole ne kaunar su zanto kasa da kaunar Allah kuma duk wanda za a kaunata ya zanto Allah ne ya yi nan a kaunace shi domin Allah ya umarni ka so mummuni har kuma ya nuna yana daga cikin alamun imani Salasun a yadda annabi ya bayyana cikin hadisi salasun man kunna bihi wajada bihinna alawatul iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi min ma siwa kuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah kaga wa an yuhibbal mar'a a ce ta iya kaunatar mutum to sai dai wannan kaunatar haka kawai zaka dangane da manka la yuhibbuhu illa lillah ka kaunatar dan komai sai dan Allah dan yana son Allah yana son manzon Allah sai kake kaunar amma duk wanda ba san Allah ba san manzon Allah kaga wata shi. za su ke buga misali cewa duk kaunar da za ka yi sai dai in dan Allah ne kai ta in ka kaunaci wani dan Allah ka so wani gari dan Allah ka so wani gida dan Allah ka so wani mutum dan Allah wannan duk yana cikin kaunar Allah kuma za ka samu ladan ka so gari dan Allah ka bibita maka sama da sauran garuruka a cikin zuciyarka sama da gidan haihuwarka dan Allah ya bibita ka ka bibita Madina ka bibita Masjidil Aqsa dan Allah ya bibita ka so waɗansu zamunna ka bibita layalin ajam kwanaki goma farko na zulhijja dalare goma karshe na ramadan akan sauran dalare. ka fifita lailatul qadr akan sauran dalare. to wannan ba ka bi su bane dan Allah ya nuna abin ka kaunace su dan Allah nuna kaunace su duk wanda na cikin tabi ake ka so bayan eh, bayan Allah ne mazo maza da mata duk wannan yana cikin bangare na kaunar Allah ka so abin da Allah yake so dama ka'idar soyayya shine idan har kana son wane to ka yi ƙoƙarin ƙaunatar abin da yake ƙauna don soyayya ta tafi wani da amma kana son wani ya ganka da wanda ya sai mahaifinsa kana abuja da yan soyayya ta zama ai khalilayya ma wa sun bi ahliya antuma idza lam takuna li alamun uqatil wai wani ne suke gaba da wani sai da abokanan suna da da wannan yace sai suke kuke mana ku ko abokan ai tabbatar ko abokan ne ku yi gaba da shi irin da ke gaba da shi kawai kuna kauna da kuma ai ba zai yi ba ma watin bi ahadi ya antuma idza lam takuna li alaman uqati'u kika ce ga kai cikin mulawa gida ya wuce ya sumbaci gidan ba wai dan kasar wajen ba sai dan mai gidan yana son mai gidan amru ala diyari diyari layla uqabbilu zal jidara wa zal jidara wa ma hubbi diyari ka ghafla qalbi walakin hubbu man sakana diyara yace haka kawai na wuce ta kufai inda aka zauna aka tashi kawai sun nake sun ba su wannan garu sai sun ba su wannan irin mahaifatan masoya din nan e eh, o zal jidara wa zal jidara in sun ba su wannan garu da wancan da wancan Ya ce wa ma hubbid diyari ka gafna kalbi ba san garun ne ya mamaye zuciya ta ba walakin hubbu man sakana diyara sai can wanda ya zauna cikin garu ma'ana dai duk abin da ya kaunata ya fi kaunar da nake ma Allah wa fi sahihi anin nabi sallallahu alaihi wa sallam ba a cewa fi sahihi dai sai in ya zanto sahihi bukhari ne yayin da duk malaman hadisi suka ce ta a fi sahihi bil alif wal lam as sahih suka suna nufin bukhari kawai ba sai sun faɗi sunan amma ga shi mamaki ibn ya ce wa sahihi bayan kuma hadisin bukhari da muslim ba an annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala annabi sallallahu alaihi wa tabbata gare shi yace man qala kuma ya kafirce duk abin da ake bautawa wanda ba Allah ba menene hukuncin sa haruma maluhu wa damuhu jininsa ya haramta haka dukiyarsa ta haramta ba shi halatta a yake shi ba shi halatta a ribance dukiyarsa wa hisabuhu ala Allah hisabun sai da wurin Allah ta'ala an gane ko to duk wannan yana nuna ma'anar la ilaha illallah abinda wannan hadisi yake da alaka da matashiyar magana ma'anar la ilaha illallah shine ka yadda da bautar Allah shi kadai kada ya zanto kana bauta Allah kai a karan kanka amma zuciyarka ta yi ko an bauta ko ba komai la ilaha amma lam takfur bima yu'budu min dunillah ka'idar ku jine man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'budu min dunillah shine hikimar yin nafi da isbat la ilaha domin ka kore duk nau'in abin bauta illallah domin ka tabbatar wa Allah amma in ka tabbatar ma Allah kana yi kuma kai da a iya bauta wani ko da kai baka yi ba wannan bai mai ta musulmi ba har yanzu shine abin da turawa suke so su yaki mutane yau suke ta fito da da'awa kala kala zamalatul adiyan wato wai kawantan addinai ine kai ka ta kai musulunci wannan ka da kiristanci wannan ka da yahudanci wannan duk ana kawance da juna babu kuma idan ya zo neman taimakon gina abin eh, ibadarsa ka iya taimaka masa shi ma in zai ki za ta gina masallaci ya iya taimaka maka ya mara ma baya wannan zamanin al'adiyar shi ne sarki Hussein kenan waɗanda su America take so ta kawo ta cikin yaɗa wannan manufa har shi yana nan yana cewa zai buga wani Qur'ani wanda zai hada da dubu da ga al-Taura ga al-Taura ga al-Injila ga Qur'ani a cikin sadaka sun da ko na al'adiyar sarki Hussein na Jordan ko la'a kenan waɗanda leburorin turawa kawai leburanci suke ko ko ma ba a basu a kyauta suke a amilun bila ke. leburan da baya bukatun sallar shi to an ba haka ba kawai dan dai ka yarda da su ka'ida a zuciyarka sai ka yarda da duk wani ibada da ake ba ta Allah ko sai ya kuma kana fatan ka kuma kana bin hanyoyin da za ta rage adadin mabiyanta ko da dukiyarka ko da iliminka ko da dabaranka wanda shine la ilaha illallah ka tabbata amma wallahi ka faɗi la ilaha illallah su miliyan kace amma ƴan musulmai kyale su cikin abin nan kenan ba mu yan jingina masallaci kuma ba su dama su gina soki a garin ka kace haka baka san abin da kake ba من قال لا إله إلا الله وكفر بما يؤبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل ما ليت وسره هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب wannan matashiyar magana babu tauhidi wa tafsiri shahadati Allah ilallah sharhin ta karara shi ne abin da zai biyo baya na babu babuka wannan babin bai sai su tsara ba ta gaba da haka duk babukan da zamu biyo baya zai zama tafsirin la ilaha illallah ne kawai zamu yi tafsirin shahada da Allah ilaha illallah ne kawai zamu yi za a yi maganar tauhidi za a yi maganar wanda ya zo da tauhidi shine wa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a yi maganar kishiyar tauhidi shine ne shirka karamar da babbar duk abin da za a kulla baya babu ne babukan duk za su zanto tafsirin tauhidi ne kawai Bihi akbarul masaili a cikin wannan babi da muka karanta yanzu akwai wata mafi girman mas'ala wa ahammuha mafi muhimmancinta wa hiya tafsirut tauhidi mun fahimci tafsirin tauhidi idan da ake nufin tauhidi sai ka ce me bidirewa dukkan abin da ba Allah ba da yarda da me da yarda da Allah an gane ku wa bayyana huma bi umurin wadihah malam ya bayyana tafsirin tauhidi ko tafsirin shahadatar lalata al'amurra waɗanda suke na sarari min ha daga ciki akwai ayatul isra ayan nan da cikin suratul isra'i ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab bayyana fiha ar-radd 'ala al-mushrikeena wanda a wannan aya akwai mayar da martani kan mushrikai allazina yad'una salihina waɗanda suke kiran salihan bayi fa fiha bayanu anna hadha huwa shirkul akbar a ciki kamar akwai abin da ke nuna kiran salihan bayi din nan shi ma babban shirka ne daidai da kiran lata da musa ne ba wai dan wannan salihin bawan yana daidai da lata da musa ba a'a sai dan aikin da kai ake wa lata da uzza irin sa ne kai wa wannan salihin bawan aikin muka kalla ba wanda kai wa aikin yanzu lata da uzza ka bautata mata kuma eh, wanda ya bautata mata zai samu zunubi za a yi masa zai shiga wuta shin kawai dan kasancewar talata ko dan kasancewar ta kunza kadai a'a sai dan kasancewar abin da kai mata na bauta baya cancanta aiwa kowa taiwa wa sai Allah to haka idan ka bauta wani salihin bawa za a ce kaya kuskure kuma za ka dawo cikin wuta ba wai dan wannan salihin bawa ba sai don irin nau'in abin da kai masa baya cancanta aiwa kowa taiwa wa sai Allah kun yi tarayya kai da mai bautar lati da ba dan abin da kuke bautawa ya zama iri ɗaya ba sai dan kawai abin da kuke na bauta din ba wanda yake cancanta a yi masa a duniya da yawa sai Allah kun fahimci matsalar da kyau wa minha haka kuma daga cikin abin da zamu fahimta a wannan babi akwai ayatu bara'a ayan nan ta cikin suratu bara'a shine ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam ita ce suratul tauba bayyana fiha anna ahlul kitabi ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah a ciki an bayyana mana cewa ahlul kitabi sun riki malaman sun riki masu ibadarsu su a matsayin arbaban ababan bauta min dunillahi wato kaga kalmar arbab ne na rabbu wato galibi rabbu ma'anarsa tana ɗaukan mai halitta bayan ya yi halitta kuma ya kula da halitta da haka su zama ake cewa man rabbul samawati saba'i wani ne rabbul samawati ma'ana mahalicin as-samawat guda bakwai din nan mahalicin al-arshil azim ma'ana wanda ya ke take kulawa da su yadda Allah ya halicci sama sai yake kulawa da ita wa yumtiku as-samaa an taqa al-ardi illa bi yana rike da sama dan kasa faɗo kaga halittar daban kulawa da ita ne daban ka kalle ta baka ganin canji tara ta zuwa rahmani min tafawul farbi albasara hal salamin min sun farbi albasara kan da ne yasali ne da mutum fatihan wa huwa hasir wannan rabbu kenan ya halitta ya kula da halitta to amma wani lokacin aka kawo rabbu kuma ana nufin abin halitta abin bauta saboda yahudu da nasara ba ta riƙi malaman su a matsayin cewa arba rabbu wai ma'ana malaman su suna iya halitta kuma su kula da halitta da cikin kafin ba wanda ya kawo ko wanda suka bauta wa a nata da musa ba su dauka lantar musa suna iya halitta suna kashe wasu suna rayuwa ko suna arzikawa ba inda za ka tambaye su wa halitta sama da kasa za su ne Allah a ce kalmar rabu kenan sun rike su a matsayin mai ababen bauta ba wai sun rike su a matsayin masu halitta dan kada wani ya rikita da kallon lokaci ta ce maka ai rabu ana amfani da tawajen halitta yanzu ya gudu suna iya tsakanin cewa malaman su suke nan da duniya ba ta yi daga da haka So ya qur'ani ya faɗa abin da baki ne laifin ba sai ka ce ai rabbu yana da ma'anar halitta kuma na da nan ne mai bauta ni sa wani balarabin kawai yana da gunkin sai yana zuwa ya bauta masa wata rana sai ya zo sai ya samu karnuka sun yi faɗa a nan sun ture gunkin ya tsara sun yi tsari a nan sai zai ce a rabbun ya bulu tsulubanu birasihi laqad zalla man balat alaihi sa'alim yanzu wannan Allah ne dila ya zo ya masa fitsari a ka kai duk wanda dila ya masa fitsari a ka ya zama gaskantacce ya kamata ya zama Allah ba to kaga anan gurin yace arabbun yabudu qulubanu bi ra'sihi kaga rabb yana nufin al-ma'bud al ila wannan ke nuna kalmar rabbu ana amfani da ta al ila duk da cewa asalin ma'anar ta ne wanda ta kullun jayi a qur'ani shine mai ar-rabbu al-khaliq kun bai da ku ittakhadhu anfarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi an yabudu ilahan wahidan ya bayyana mana a ciki cewa ba a umarce su da komai ba sai dan su bauta ma Allah shi kadai ma anna tafsira allazi la iskala fihi ta'atul ulama'i wal ubbad fil ma'siyati tare da nuna mana cewa tafsirin ayar wanda ba rikitarwa a kansa tana nuni ne dangane da yin sa'a ga malamai ko yin sa'a ga waɗansu masu ibada fil yi musu da'a cikin sako malami ya fitawa kan sako a bishi ya fitawa kan kuskure a bishi an san kuskure ya gina la du'a ahu iyahu ba wai roƙon shi akai ba ba wai ta akai yayin mun musiba kaza ba kawo mun alheri kaza ba da'ar da akai mata ita kanta ibada ce mai zaman kanta dan kar wani ya zo idan ka ce ya karki malamin ka a matsayin abin ki ita aji bari ki ta matsayin abin ka taba ganin na na masa sujada ka taba ganin na fada na masa sujada ka taba ganin na daga hannu sama na tashi ko na roƙe ai duk abin da ya shafe ni Allah zai kira wajen wannan abin da ya rikita da gaske ya rikita da Ali bin Hatim din gaban yau ya zo cewa annabi ai mu ba mu rike sa ba da ba mu ba annabi ce ba halatta muku haram ku ba haram haramta muku wani da kun yace eh annabi ya ce tilka ibadatu wannan bauta kuka yi musu ne ina ba don kun fahimta da kyau wa minha qawlu khalil alaihi salam lil kuffari da kuma abin da annabi Ibrahim alaihi salam ya faɗa wa kafirai yace innani bara'un mimma ta'buduna illa allazi fatarani fastasna min al-ma'budin rabbuhu sai ya togace ubangijin sa min al-ma'budin daga cikin nau'in ababen da ake bautawa waɗanda yace ya barranta daga gare su sai ya togace ubangiji sai illa allazi fatarani qa'idan al-istithna yakan zama al-istithna al-muttasil yakan zama al-istithna al muttasil wannan nan da annabi Ibrahim yace إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني سيدي وندي هلك سيدي. تو وندي إستدراء متصل لكم منقطع سوري تدبر آه. وانا عيب bai ma tabbatar da motsi abin nan kai ko me hmm? yana nan mutanen da daga da kan su nan to me ku to ai mai batar kuma kaya ya tafi amma yana hada Allah da wani ne da bu da ne bai zara ki bobi zai gida Allah wala ma da zai zuwa da mu shi da Allah bobi zai a yarda da Allah kadai wani shi ake zuwa kada ta ci ka yarda da shi sannan ta gabe ka kada ta ci su sun yi da shi amma kun fahimta da kyau yarda da shi kadai zai wadatar sai tare da mai kada ta ci annabi Ibrahim ya zo samu mutanen bautawa rana da ya zo yake so ya nuna kin zan bautawa da dole da ko dai ya tare da su cikin duk abin da suke bautawa ko ya zaɓi ɗaya ya rushe su yanzu suna bautar Allah suna bautar rana suna bautar samari suna bautar wata dukkan waɗannan da wata su ba da su ba ku da wanne ne take tunta sai ya ɗauki ɗaya ya ce na ya tare ya tafi wajen wannan sauran juna rushe inna ni fara'u mimma ta'budu ni na faranta daga duk abin da kuke bautawa duka sai ce illal ladhi fatarani sai wanda ya tagi halitta ta shine wa domin ka'ida fil fil istisna an yakuna Ba ka da auren muttasi ne sai kana da an yadda akwai al-istisna muttasil akwai al-istisna munqati lakin al-asna fil istisna an yakuna muttasilan ولا يصار إلى الانقطاع إلا لدليل يوجب ذلك illa li dalilin yadullu ala zalika asalan al-istisna da da ne da kan da dalilin da mun yi daina amma har kawai yace sai wanda ya ne ya kage halitta ta fa innahu sayahdi fastasna min rabbih fastasna min al-ma'budin rabbahu wa zakara subhanahu anna hadhihi al-bara'ata Allah ya nuna mana wannan bara'a da Annabi Ibrahim yayi wa hadhihi al-muwalata da wannan kauna da ya nuna ga Allah shi kadai ya rushe sauran iya tafsiru shahadatu Allah ilaha illallah shine tafsirin shahadatu Allah ilaha illallah shine tafsirin shahadatu Allah ilaha illallah wa ta'alaha kalimatan baqiyatan Allah ce wa ta'alaha kalimatan baqiyatan sai sun yi kalma daya bi asli ashe kenan ka'idar musulunci dole min albara'a dole kuma min almuwana la budda min alwala'i wal bara'a albara shine tabra'u min jami'i ma yu'budu min dunillah alwala tuwali ta'ala wa tuwali awliya Allah ta'ala dole sai da bara'a da wala'i alwala'u wal bara'u albara'u kafaran daga dukkan Allah sai wanda sa Allah ya yi izini a kama Allah ba zai izini da ayi shirka ba li ibadihi al inna Allah la ya'muru bil fahsha kaga kenan duk wanda zaka kaunata ya zanto kan barkin da kai wannan shine shahadatu Allah la kuma yana da cikin shahadatu tafsirin ta qawluhu ta'ala man yakfur bi taghut wa yu'min billah kaga ita man yakfur bi taghut ma'ana la ilaha illa wa yu'min billah ya zama illa dan la ilaha illa Allah man yakfur bi taghut la ilaha wa yu'min billah illa Allah duk wannan tafsirin wa minha ayatul baqarati fil kuffari allazina qala Allah fihim daga cikin ayar mun fahimci tafsirin ayan nan ta cikin suratul bakara. wadda ta shafi kafare waɗanda Allah ya ce a ƙarshe wa ma hum bi da minan nar in sun shiga wuta ba dama su fita san sam zakara annahum yuhibbuna an dadahum ka hubbillah ya faɗi laifinsu kafin ya faɗi wannan sakamakon laifin nasu shi ne suna son kishiyoyin da suka jingina ma Allah ka hubbillah kamar irin san da ake ma fadalla ala annahu yuhibbuna Allah hubban aziman wato gashi suna san Allah so so mai girma walam yadkhuluhum fil islami amma hakan bai sa sun zama musulmi ba fa kaifa biman ahabba nidda akbar min hubbillah to ta yaya wanda yake son kishiyar sama da san Allah ma'ana su yanzu suna san Allah bai ba amma me yasa suka san so musulmai kuma a ƙarshe aka ce wa mahu da sabi na nan saboda sun daidaita sun cewa Allah daidai da sun kishiyoyin nan ko cikin mala'iku ne ko cikin annabawa ne ko cikin waliyai ne ko ma menene ka sa kishiya ga Allah an fahimta ko ka kaunace shi daidai irin kaunar da ake ma Allah to ya zama me ya zama bauta wannan nau'in to a wannan lokacin wannan kadai ya mayar da su sun zama ba musulmi ba to ina ga wanda ya dauki kishiyar Allah din ya so shi ba sama da yadda yake san Allah kaga wannan bin ba da aulaki min babu shine fa kaifa biman ahabban nidda akbar min hubbillah wa kaifa biman lam yuhibba illa nidda ina ga wanda shi ba ma ya san kowa sai wannan guncin nashi bai ma damu da Allah ba illa nidda wahdahu sai kishir Allah din kadai wa lam yuhibba Allah ba ma ruwan da Allah ne wa minha qawluhu sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan babi mun fahimci fadin annabi mun qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah mun fahimci wannan hadisin wa hadha min azmi ma yubayyinu ma'ana la ilaha illallah wannan yana cikin mafi girman abin da ke bayyana ma'anar la ilaha illallah fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha asiman lid-dami wal mal ba a mayar da furfi da kalmar shahada kadai ya zanto zai kiyaye dukiyar mutum da jininsa ba bal wala ma'rifatu ma'anaha ma'a lafziha kai ko ka san ma'anarta tare da furta lafazin wannan kadai bai mayar da mutum ya zanto a kare jininsa da dukiyarsa ba bal wala al-iqraru bizalika ko kai iqrari da zuci dadi akan sanin ma'anarta da furtata baya wadatarwa bal wala kaunuhu la yad'u ila Allah wa da tilkalahu kai ko da mutum ya hada da cewa baya bauta kowa sai Allah shi kadai wannan kadai ba zai wadatar ba Allah ya harumu maluhu wa damuhu bari dukiyarsa da jininsa ba sa haramta hatta yuzifa ila zalika har sai ya kara akan abin da muka ambata a baya ya kara da me al-kufra bima yu'budu min dunillah ya kafa duk abin da yake bautawa Allah amma ya san kalmar shahada ya san ma'anarta ya yi kurti da ita ya kudure a zuci ya yi aiki bayan bauta kowa sai Allah amma ya yadda mai yahudanci ya yahudanci ya yadda mai kiristanci ya kiristanci ya yadda mai shirka ya shirka mai bori ya bori kar a mata kowa kyale kowa ya harkokinsa har yanzu bai zama musulmi ba har yanzu zuba da sauran ma daga da aikin aiki ne to saboda haka akwai bukatar karantarwa jaja kur wallahi da mutane wajen karantarwa kuma dole sai mutum ya wahala kuma dole sai mutum ya yi amfani da kyakkyawan lafazi don kusanto da wannan sabon zuwa ga al'umma su duk matsalolin da muke ciki a yau na rayuwa ko na musulunci ya gamu da halin kakanin kayi sakamakon rabancin yayansa wallahi rashin fahimtar kyakkyawan tauhidi ne in ka tsaya kai tsaya tsayin daka al'ummarka yan uwanka danginka kannanka ka isar musu da wannan sabon suke muke kyawun fahimta wannan za su duk wannan so zuwa za mu iya warware amma mutukar ba fahimci wannan ba za mu iya warware ko ta matsala ko ba za a ba ma za a dama da mu ba ba za a kirga da mu ba cikin al'umma sai ya zanto kawai muna ala hashimul umma wato a gefe miki ba wanda zai tambaye mu kafin a yanke wani abu ko a zartar da idan ku kai wannan matsayin za a tambaye ku a cikin ku la ikraha din ba za ta taɓa zama akan wannan kalmar la ikraha abin da abinda take nunawa wajen shiga addini ba a tilasta mutum ya shiga amma rashin tilasta shi da shi ke nuna cewa ka yarda da nashi sai da ma'anar daban-daban ke to ba a tilasta shi ya shiga wato za a ba shi zaɓi ko ya bada jizya ko ya shiga musulunci ai dole ya ɗaya kawo jizya in ba haka ba yi musulunci yi musulunci in ba haka ba kawo jizya shine ma'anar la ikra fi din kana akwai zabi duk abin da yake akwai zabi za a tilasta samun sun cewa dole sai zai sai ya zabi mai daya cikin biyar shine ma'anar la ikra amma ba wai ana nufin a kyale kowa ya arnata dole ya yi musulunci ko ba da shine magana waɗansu ma malaman suka ce ma'anar la ikra fi din shine ba a tilasta mutum a kan addini ana da zaɓi ne in kawai tilasta mutum aka yi mutum da mutum hada ba yadda ma'ana ba su ya jirgin mutunci ba shi ba shi ne abin nufi amma ba wai wannan na nufin kyalin kowa ya haka ba dole sai fa mun yadda duk abin da ake bauta kishiyar Allah kiristanci firme ne yahudanci firme ne ko mu yi da'awar haka a gane haka a cikin ayyukan mu yau da gobe amma wallahi mutukar muna cewa yancin ne kowa da kowa to wallahi mu san abin da muke ba cin addini kasa ɗaya al'umma ɗaya wallahi mun samu arne ko a Kano ya cikin shi arne kawai dan ya dace, a Kano ba mai da shi da mutum ina na matsayin bugin arnan musulmi ko akwai akwa ibon ya tashi sunan sa musulmi kuma dan uwan mu zaman sa akwa ibon ba ya cire musu musulunci wannan shine magana ba za a taba yiwa ba a ce kasa ɗaya al'umma ɗaya duk sunan ɗaya duk wanda suka bada da ƙarya suke a ah, to za a zo a ce tarihin ne menene adadin kabilanka ce akwai adadin kabila kaza da kaza da kaza da kaza me adadin addinai sai a ce number one addini a kasar ne kaza su suka fi yawa sannan bai bi masa ya aka zo suka zama kasa da al'umma da kasa ɗaya ce amma al'umma barkatai ba haka ya kamata su kasa ɗaya al'umma barkatai addinin ba zai zama ɗaya ba ba za mu taɓa yadda musulunci a cire shi da wani addini gurgun addini ɗaya ce ba ko ba za mu taɓa yadda ba ko wani addini ingantacce wanda ba musulunci ba inna dina inda Allah islam wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqba da man huwa bil akhirati min al-kafirin sai ce ko kuma kasan al'umma da hatta yudhifa ila dhalika al-kufr bima yuqadu min dunillah fa in shakka in har ya tsaya yana shakka cewa kiristanci da yahudanci da addinin gargajiya daidai ne ko ba daidai bane au tawaqqafa ko ya tawaqqufi ya ce ito idi ba zan ce ba daidai ne ba zan ce ba daidai bane ba mana yace lam yahrum maluhu wala dam yanzu wannan jinin sa da dukiyar sa duk ba zama haramun tunda bai zama musulmi ba sai ko in ya zama musulmi jinin sa da dukiyar sa za su haramta bayanaha min mas'alatin ma a azama kai mamakin wannan mas'ala me kai ta girma wa ajallaha kai mamakin buwayarta wa ya lahu min bayanin ma awdahu kai mamakin wannan bayani me ya fito da shi fili bayanin daga bakin annabi cikin sahihi muslim man qala la ilaha illallah ya tsaya anan wa kafara wa damu wa hujjatu ma ka kalli wannan hujja me ya kai yanka yanke bayani lil zai ga dukkan wani mai san wato yayin jayayya a takaice wannan shine karshen wannan babu abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya ba abin da wani yake cewa a satin da ya wuce a cewa akwai dan karin bayani babin da ya wuce kuce dan satin sai dan karin bayani ya shafi hadisin mu'az ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi kasar Yaman hadisin Abdullah da Abbas kenan yace idan ka je ka kira su kalmar shahada in sun ansa maka ka kira su zuwa ga sallah in sun ansa maka zakka sai tsaya a nan kamar ba a kawo wato ainihin azumi da kuma aikin hajji wanda na musulunci ne to malamai sun yi ta bada ansoshi daban-daban dangane da wannan rashin kawo waɗannan sauran al'amuran a cikin hadisi waɗansu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya takaita ne a wannan lokacin kan ababen da ake iya yaƙar mutum a kai idan bai yi ba ana iya yaƙar mutum kan kalmar shahada ana yaƙar mutum a kan sallah kuma ana yaƙar mutane taron jama'a a kan zakka in sun ki fitarwa ya halatta a yake su kuma da Abubakar ya yake waɗansu mutane ba dan sun yi ridda ba sai dan sun ce su ba za su bayar da zakka ba kuma sau kafa hujja da aya suka ce Allah ce kullu min a sadaqatun tutahiruhum wa tuzakkihim biha wa sallu wannan ayar da annabi take aka ce ka tare ko na abu na dukiyar su a matsayin sadaka ma'ana zakka kenan wanda za ka tsarkake su da ita sai suka ce annabi ne aka ce ya karba yanzu babu ayar ta kauce ne ta daina aiki sai da nawa bakare ya yake su to kaga kamar an takaita ne akan ababen da ake iya yakar mutum a kai kalmar shahada sallah zakka amma yakar mutum akan azumi ko yakar mutum akwai akan haji wannan akwai khilafa kan wannan saboda haka ba wai dan sauran ba kalmar shahada bane waɗansu malaman kuma suka ce a'a a wannan lokaci ba a shar'anta azumi da aikin haji dan haka sai aka taƙaita kan ba. ababen dan shar'anta aikin haji ya zo ƙarshe ƙarshe ne ba cikin farko farko ba to waɗansu kuma suka ba da waɗansu ansoshin daban-daban dan da rikin sa waɗancan abin nan na jin kila wannan shine dan bayanin dai da na rarrasu kila da kayan bayani tun farkon darasin da sai mu abin Allah wannan kuma yake cewa mutanen da suke kan addinin gargajiya kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma suka mutu a kai akan haka yaya za su tashi ranar tashin kiyama za su tashi a matsayin kai ya kai su wuta a jefar su ba wani cewa ai ba ruwan su annabi haka za su tashi hmm? a hadal fatari sun tashi a matsayin musulkai kuma a jefa su a wuta ya yi ba bambanci lokacin an turo annabi ba a turo shi matukar ba a turo shi ba farkon jahiliya da take da ƙarshe ƙarshen ta duk abu ɗaya ne in mutum ya yi mutu yana musulmi a wancan lokacin zai tashi cikin yan aljanna in kuma ya yi mutu zai kafirin zai tashi cikin kafir shi ne magana kawai amma ayar wa makon namu azubina hatta na ba'asa rasula wannan ba ta magana akan ahlul fata tana magana akan al'azab a nan gurin ba wai azabul ba azabul akhirah bane azaba ce ta duniya wa ma kunna mu'azzibina a ta ba ma saukar da azaba a gari mu rusa garin hatta na ba rasula sai mun turo da manzo in sun ki ji sai a shafe garin adawa ba a turo musu da azaba ba sai da aka turo da hudu suka kiyar da su dawa ba a turo da azaba ba sai da aka turo da annabi sallallahu alaihi wasallam suka kafirce masa haka mutanen madina haka mutanen dukkan annabawa kun fahimta da kyau ne ma'anar wa ma kunna ma'azina domin azaba iri biyu ce akwai al'azabu dunyawi akwai al'azabu ukhrawi azabar duniya ko azabar lahira to wannan aya ta cikin suratul isra'i tana magana akan azabar duniya a duniyance ba ma yin azaba sai mun turo da manzo kamar yadda a duniyance ba ma sa a yaƙi mutane sai an isar musu da saƙon da manzo zo da shi in sun kinta sannan a yaƙi su kaga ya kasu da hannun azaba ce saukar da azaba daga sama take gwada su azaba ce to duk guda biyun ba a yi sai an kasar da mutum su mutane su yadda shi ne abin da Allah ke nufi Na kunna mu'azzibina hatta nabu to me kenan yanzu ba ma da su bane mutane suke da haliya kafin turo ba, kafin da suke ba da rusul ne ko kuma rusul ba manzanni sun wuce ba me za su ke da rasu? su ba da rasu ai ba da rasul in ba haka abin da ke nuna dan wutan su dan wutan ne dan aljanna su aljanna ne akwai dalili wannan kawai jumla ce a dubule amma kaɗan daga cikin misalin da zaka so baki ne ya zaka yi da amru bil zai farkon wanda ya fara kawo bautar gumaka cikin jahiliya awwalu man sayyiba sawa'i shine farkon wanda ya fara canfi a cikin cewa a cikin bakara kan a cikin bakara kamar da alwasila da ham da menene da menene ba Allah min basiratun wala sa'ibatun wala har ba wanda ya fara shi ne wannan annabi ce na kai shi na jan karatun sa'i بالمدينة رهنه فإني وطيار بها لغريب وما غادرات الطير تدني من الفتى نجاة ولا أرضيتهن يقين ورب أمور لا تغير فضالته والزوج من مقتاتهن وجيب ولا خير في من لا يوجد dole sai su ma dutse su fa ai ba dan shi yayi eh dai zo da shi to sai aka ba lokacin da sai dai da ne da su da yana yan farauta an an kawo sunan da giya ana sun kashe babansa saboda haka bai ga zama ba sai aiki ya samu sabo ke yau makamurin magadan amrun jiya kan yau an fara sha da haka ba za a daina ba za a ci gaba da shi amma gobe a nan tsayar take gobe <laughs> akwai labari idan daidai irin wannan al'azlam masu amfani da irin neman sa'an nan na jahiliya wanda za ka samu kibo guda uku ɗaya daga cikin an da amara ne rabbi ɗaya da rubuta hani rabbi ɗaya kuma ba kuma sai ka za su cikin farin su sai ka yi da ba da baya ka dauko ɗaya idan ka dauko wannan aka amara ne rabbi sai ka ce abusa ka ko wannan aka ce na hani rabbi ba sa abu da to zai zo ka sai neman sa'a tun da za ki yaƙi don ɗaukar banzan babansa duk lokacin da ya mika hannu sai ɗauko na hani rabbi duk lokacin da ya mika hannu sai ya ce na hani rabbi duk da na hani rabbi wato ubangiji ana dama ana rataye su ne kuma da kusa da gunki sai da kiga tare sare su ke dan ba su ka aka ke sa suna da abubuwan da za su sa su ke da rigima amma su ke da su hankalin su ya da ke da rigima saboda haka ba wani uzuri shi ya sa abin da malamai da dama suka ce gaba ɗaya ahalin fasara suna nan a matsayin su da kawai sun sani wani kusur su ba dan islakin da Allah ya fito Qur'ani ba ya إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملك الأرض ذهبا ولو ابتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين أبدا إن الذين كفروا لم تغني عنهم أموالهم إن duk inda aka hau innal ladina kafaru kaza za ka ga

ana magana akan yawan bauta kadai kila ta iya bautan nan ta daidai ce kila ta iya ta kuskure idan bauta an gina ta akan umarni na musamman daga Allah da manzansa ta zama bauta ta daidai in bauta an gina ta kan jahilci ga ga mutum daidai ba to dan haka su suna roduwa da mai bauta ko da mai bautan nan yana daidai ko ba daidai ba shine arruban an gane ku to wani lokacin irin wannan masu yawan ibadar dan ana ganin su kullun da tasbaha a wuya ana ganin su kullun a masallaci sai ma ya zanto cewa an mayar da shi malami duk fatawar da za a kuma za a iya masa ko da ya sani ko bai sani ba to galibi shi kuma sai ba da fatawa da imanin ba da ilimin ba in a gurgurdan imanin sa kawai kaza ya halatta to ya halatta in bai halatta ba kawai bai to shine a kan ba cikin ayin Allah ke kane a su abin nan inna kathira min al-ahbari wa rubbani la yaquluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah saboda jahilcin su ne ga shiga ba su malamai suna cikin su ne suka yi duk wadancan jahilci ne su kamar kan su masu su sun baka sani ba ka sani ko wannan yake cewa yaya za ka fahimci cewa wane yana son wane kamar son Allah kada ba kai aka ce ka fahimta ba sai ka san abin da ke cikin zuciya soyayya ai a zuciya amma shi ake gargadi ya kyautata mu'amala tsakanin da ubangijin sa a cikin zuciyarsa kai su wani irin sanda yake wa Allah dan in ya so ne da yake san Allah ga yadda kuke yi amma kai a zahiri ba za ka iya sani ba sai in shine ya bayani in shine ya bayani kaga ya baka labarin da kake cikin zuciyarsa sai ka mu'amalance shi da abin da ya faɗa amma ba shi faɗa ba za ka iya gano ba tunda abin da wanda yake a cikin zuciya Thank you. wannan ba tambaya ba ce yake yana magana ne dangane da lokacin da aka sa da kuma ya yi kasa da yawa ya kamata a dawo da shi wannan kaga ba ne ne da tsara wannan lokacin ba faɗa mafi yana ko kuma wanda aka sa nauyin tsara lokacin sun yi tunanin cewa idan aka ce za a fara hudu ba kamar karfe daya akwai ma'aikata wanda su kuma galibi ba sa barin ofisoshi su kawo lafiya sai ɗaya ɗin za ka tabbatar musu da hudu ba ba za su same ta ba duk da haka dai za mu zan aika da ka zuwa ga wanda abin ya shafa duk da cewa a ɗazuma ina jin sun samu waɗanda suka je suka same su a kan shawarwarin cewa suna ganin ɗaya da rabi kamar ya yi kasa yawa Allah kalli a fara kuɗu ba ko da ɗaya da ko da ba fara ɗaya daidai ba ko da minti goma ko da fari suna nan akan waɗannan shawarwarin abinda suka yanke kuma za ku sake nan sanarwa kafin juma'a da yin shawarwarin. Allah ya ba mu ikon hasali assalamu alaikum